dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai gafarta zunuban bayansa, mai karɓan tuban bayansa, mai tsananin uquba ga wanda suka saɓa masa, ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ina ƙara godiya a gare shi, ina roƙonsa ƙarin falalarsa da karancinsa wanda ya dogara da Allah ya ɗauka Allah shi zai taimake shi shi zai ba shi duk abin da yake so, wanda ya ɗauki makomarsa tana ga Allah, ya tuba zuwa ga Allah, wannan bawa ya dace Allah ya samu a cikinsu. Ina shaidawa, lallai babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya a uluhiyarsa da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa. Ina shaidawa, lallai annabi Muhammadu bawansa ne. ko manzonsa ne zaɓaɓɓe wanda yake mafi darajan wannan al'umma tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, da alayensa, da sahabbansa, da tabi'ai, da wanda suka bi bayansu da kyautatawa har tashin kiyama Allah ya saka mu cikinsu. Bayan haka ya uwa musulmi, ku ji tsoron Allah, haƙiƙanin jin tsoronsa. ku tsaya kyam akan hanya ta Allah ku tsaya zuwa hanya zuwa ga Allah ku neme shi gafara Ya'yan uwa muminai ku sani lallai ɗan adam maƙiyansa suna da yawa kuma suna kewaye da shi daga cikinsu akwai maƙiya shaiɗanun mutane shayaɗinul ins har wa yau akwai shayaɗinul jin duk wannan maƙiya ne ga ɗan adam sannan har wa yau ba za su bar shi ba, shaiɗanun mutane da shaiɗanun aljannu za su yi ta nuna masa ababa munana su riƙa nuna masa su ne masu kyau, har wa yau abubuwa kuma masu kyau a shari'a a wurin Allah su yi ta nuna masa waɗannan ababa su ne munana. Yau ka dubi wanda Allah ya ba su dukiya, ya idu kumul faƙara. waya amurkum bil fasha shedan yana maku alkawari na talauci duk sanda za ku aikin alheri sai ce za ku tsiyace amma idan aiki ne na alfahari da aiki na a gani ayriya nan kuma sai ya kawata maku to ba masu kuɗi ba kaɗai dukkan mutane muminai suna fama da wannan musiba shaiɗanun mutane da aljanu shi yasa muke neman tsari da su cikin suratun nasi za bayan su waɗannan maƙiyan sannan waje ɗaya ga annafsul ci bisu ran kowa wacce kuma waje ɗaya tana ƙoƙari ta umarce shi da ababa marasa kyau Allah ya tsare mu gefe guda kuma ga babban shaiɗani can gefe kuma ga son zuciyar bawa waɗannan da ka tattara su maƙiya ne na ɗan uwa mumini suna kiransa zuwa ga bin sha'awoyi da soye-soyen zuciya suna jan shi yadda ka san a sama raƙumi akala ko doki a sa masa linzami haka suke jan shi zuwa ga abubuwa na halaka wanda zai auka ya gangara ya ribza kila fita shi kuma sai abin da Allah ya yi saboda haka suna ƙoƙari su jefa shi cikin manya-manyan zunubai su da manyansu. su suna jan shi zuwa abubuwa na ruɗu na duniyan nan wanda in ka bi su ba inda za ka je sai zuwa ga halaka soye-soyen zuciyarsa suna kiran shi zuwa ga abubuwan da ba su ne daidai ba wannan duk dandazo ne na ababen ƙiyayya wato maƙiya ga ɗan adam mumini gefe guda suna jan shi sai ka ga yana zuwa yana abin tare da zuciyar shi tana cikin kunci da damuwa shi da kanshi ya san zunubi yake ba daidai yake ba shi yasa sai ka ga wani zunubin mai shi dama sai ya ɓoye wani sai ya bar unguwarsu wani sai ya bar garinsu wani sai ya bar ƙasarsu kawai da shi da kanshi ya san zunubi ne shi yasa sai ka gan shi cikin damuwa yana aukawa cikin kuma wani ramin idan zunubin ya yawa sai shaiɗan ɗin ya riƙa nuna masa, kai fa ba ka da hanyar kuma tuba, ba yadda za ka yi ba ka da makoma sai wuta, daga nan sai ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah, daga nan sai kuma ya riƙa jin kamar shi kenan wannan saɓon shi ne jin daɗin shi bare yi domin Allah ba zai yafe masa ba, to sai dai gefe guda, ya ’yan uwa mu tuna. waɗancan ababen gaba abokan gaba na musulmi mumini ya sani idan shaiɗan ya fisge shi ya ja shi son zuciyarsa shaiɗanun mutane da aljanu da shi babban shaiɗanin ya aikata abin da ba daidai ba to ya dawo ya tuna cewa Allah shi ne masani ko mai hikima shi ne mai rangwame mai afuwa mai jin ƙai shi ne kuma wanda ya halitta ya san halittar saboda haka ya san ka ya san ɓannar da kai shi ya sa sai ya buɗe ƙofofin tuba ga sunan bila adadin hanyoyin da idan ka shiga ka bi ka tuba Allah zai gafarta ma bawa Allah maɗaukaki ya nuna mana hanyoyin neman gafararsa wanda in muka bi muka nema zai gafarta mana ga sunan kamar haka ya sanya ayyuka na gari suna daga cikin ababen da suke kankara munana, har wa yau ya sanya bala'o'i da sukan sami mumini sai su zama sababin kankara zunubi, har wa yau Allah subhanahu wa ta'ala da falalarsa da karamcinsa da rangwamensa sai ya canza mummunan aiki ya mai da shi kyakkyawa yayin da bawa ya tuba, shine Allah ke cewa yuridu an ya tuba alaikum. Allah yana so ne ya karɓi tubanku, wa yuridu allazina yattabi'una shahawat an tamilu mailan azima. Su kuma masu san ku bi sha'awoyi, shaiɗanun mutane kenan, da shaiɗanun aljannu, da shaiɗan, da san zuciya da sauransu, su kuma so suke kullum ku karkata zuwa ga soye-soyen zukatan. Yin abin da ba shi ne daidai ba, yuridu Allahu an yi ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Allah yana so kullum ya sassauta muku ya yabe muku duk abin da kuke ku tuba ku koma gare shi ya san ku masu rauni ne ɗan adam mumini ɗan adam ba ma'asumi bane ba manzo bane ne sannan ba mala'ika bane an halicce ka an sa maka sha'awa an halicce ka an sa maka shaiɗan yana tare da kai an maka abubuwan da tarko iri-iri Allah ya san wannan shi yasa duk lokacin da ɗan ya ja aka je aka yi ba daidai ba to Allah yana so ya gafarta maka ya tu ya karbi tubanka maza koma ga Allah ka bar abin da kake din saboda haka ya ƴan uwa muminai ya yan uwa na musulmi ku sani lalle Allah maɗaukaki ya sanya tuba ya zama wata mafaka da wata kariya ga mumini yayin da ya aikin da ba daidai ba na zunubi to maza maza ya koma ya fake zuwa ga tuba zuwa ga Allah, ya yadda da ya yi laifin, ya yadda da ya yi ba daidai ba, domin shi ne rabin tuba, ka yadda da ka yi laifi, shi yasa Allah ke son aikin bida'a, am afuwan, shaidan yake son aikin afuwa a shaidan yake son aikin bida'a, saboda bida'a mai yinta baya jin laifi yake yi, balle maganar tuba ta taso, amma ma'aikata saƙo. ya san ba daidai ba yake yi yaddan shi na yi ba daidai ba to akwai yiwuwar ya tuba to duk sanda kai ba daidai ba ya ɗan uwa maza maza ka tuba zuwa ga Allah ka koma zuwa ga ubangiji ka yi nadama daga aikin da kai sannan ka bar shi kakka ci gaba da yin saɓan da wannan kuskuren da kai sannan ka koma ka fake ka sami kariya daga istighfari shine neman gafarar da kake yi da wannan sai Allah ya tafi da mummunan aikin da kai ya canza shi zuwa ga kyakkyawa sai ka ga ka daina ka dawo kana kyawawa wancan kuma ya shafe maka shine Allah sai ya kankara zunuban naka ya karbi tubanka sannan ya ɗaga ka, domin kai da ka yi saɓo ka yadda ka yi kuma ka tuba ka bari sai Allah ya yafe ma kuma ya ɗaga darajar darajarka shine Allah ke cewa kullin na kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qad salaf wannan ana mana magana ne duk girman zunubi ba zunubin da ya kai shirka ba lai ba zunubin da ya kai kafirci amma har kafirai Allah ke gaya masu a gaya ma waɗannan da suka yi kafirci in yantahu in suka bar kafircin suka daina shi yi lahum sai a gafarta masu duk abin da suke na gaza da ɓanna yau wani shugaba na ƙasar nan da zai tuba ina ma a ce wanda suke tare da shi na mutanen musu ta ƙoƙarin jawo shi zuwa musulunci duk ta ɓargazar da ya da ɓannar da ya yi wallahi sai Allah gafarta mashi Allah gafurun ne rahim sai ya fi mashi yau da zai zo ya shigo musulunci ya tuba Allah sai ya gafarta mai kafircin shi da ɓannar da ya yi da dukkan ma kafirai ba shi kaɗai ba domin ga abin da Allah ya ce sai kuma a gafarta masu abin da ya gabata kun ga idan za a gafarta ma kafiri shiriki to ina ga kuma wani zunubi wanda ba shi ba ku duba wanda suka kashe annabawa cikin bani isra'ila wanda wasu suka rika cewa mutanen annabi isa suke cewa inna allaha salisu salasa allah ma uku ne ɗayan alloli ne guda uku wa iyazu suke cewa inna allaha huwal masihu maryam Allah shi ne ma Isa ɗan Maryam shi karan kan shi ne Allah ɗin, amma duk da haka me Allah yake gaya masu, wanda Allah ya ɗaukaka a jingina masa ɗa ko a ce da wani Allah ba shi ba, amma duk da haka cewa afala ya tubuna ilallah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim cikin surul ma'ida. Shin yanzu wai ba za su tuba ba zuwa ga Allah su kiristoci su daina cewa wannan Trinity ɗin su daina shi? ba za su tuba ba su bari hmm? wai wa hu su nemi Allah gafaran abin da suke na kafirci wallahu gafuru rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne sai ya gafarta musu to idan ana gaya ma kafirai wannan ana lallashin su su tuba su bari to ina ga musulmin da ya sako sai ka tuba ka bari ya dan uwa musamman abin da muke bukata na canji yanayi da muke fata Allah ya sauka mana da rahamarsa a ƙasanmu. mu da jin ƙai da rahama ta ko'ina akwai kwaɗayin mutuba ba zuwa ga laifukan da muke ba wai mu riƙa tsammanin wani shugaba shi kaɗai shine zai iya gyara ɓannar ba a'a ai babban gyara shine mu koma zuwa ga Allah mu gyara alaƙar mu da Allah wannan tausayin ne da jin kan Allah zai ba mu shugaba na gari ya ba shi tausayi ya mana shugabanci na adalci amma mu riƙa barin Allah mu riga tsammanin barna za a ci gaba da yi to wallahi Allah fa canjin a hannunsa yake tausayin a hannunsa yake ba da shugaban nagari komai a hannun Allah yake wannan shine imanin mu saboda haka mu kuma mu gyara ya ’yan uwa ubangijinmu ya buɗe mana ƙofofin tuba da yawa shi yasa ya zo a cikin hadisi cewa Allah yana shimfiɗa hannunsa da daddare domin masu tuban da suka yi laifi da rana, sannan ya shimfiɗa hannunsa da rana domin karɓar tuba wanda suka yi laifi da daddare. Kinan dukkan lokacin nan 24 hours lokaci ne na ka ce Allah na tuba Allah zai gafarta maka. Karka ce a'a sai da daddare yanzu, sai dare tukun a'a sai da rana koyaushe ƙofa a buɗe take, naka nemi gafara Allah zai gafarta maka. ya ’yan uwa, saboda haka, lura da kyau cikin hadisi ƙudisi, Allah yake cewa ya ku bayina, lallai kukan yi kurakurai da daddare, ku yi da rana, ni kuma nakan gafarta muku zunubanku gaba ɗaya, saboda haka ku nemi gafarata sai in gafarta muku, ku nema sai in gafarta muku. wani Allah ke gaya mana, mu nemi gafararsa, Allah mun tuba ka gafarta mana, Allah ka yafe mana. Allah kai mana afuwa ya zo cikin alkur'ani Allah ke cewa qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim qul ce ana gaya ma manzo kenan ya gaya ma al'ummarsa ya wato ya ibadi allazina asrafu Allah ke cewa ya ku bayina wanda suka yi barna suka yi ba daidai ba kwace irin barna ce ba yi ba kasan nan an zubar da jini an ɓata dukiya an ci mutuncin al'umma barna iri-iri zinace-zinace abubuwa shine israfi to a gaya ma bayina wanda suke ba daidai ba suka cuci kansu da kansu shine ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah kar ku ɗebe saboda me inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya wallahi Allah mai gafara ne mai tausayi ne duk barnar da aka yi aka ce an tuba an bari an cika sharɗan tuba to Allah mai gafarta zunubai ne gaba ɗaya Allah ka gafarta mana innahu huwal ghafurur rahim sunansa ne kuma sifofinsa ne shine al-ghafuru sunansa kenan sunan shi ne kuma sifarsa ce shine ar-rahimu sunansa ne kuma sifarsa ce ya siffanta da ita har wa yau a wata Allah ke cewa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa wanda duk ya aikata mummuna ko ya zalunci kansa Allah ya ce sun mai astaghfirullah sannan ya nemi Allah gafara ya ji dillaha rahima zai sami Allah mai yawan gafarta ma bayi ko mai yawan cin kan bayi Allah ka ba Allah ka ba mu rahamaka Allah ka ji kanmu Allah ka gafarta mana wanda duk yake zaton zunubin sa yayi girman da wai Allah ba zai iya masa afuwa ba, wannan yayi ma Allah mummunan zato. duk girman zunubin kaɗan uwa rahama Allah ta yalwace shi gafararsa ta yalwace shi jin ƙansa ya yalwace shi saboda haka so da yawa za ka ga bayi wani bawan da da shaidan ya ci galaba a kan shi ya aikata ayyuka na barna iri-iri amma sai ka ga kuma Allah ya mai baiwa ya tuba Allah ya karɓi tubansa ya shafe duk abubuwan da ya a baya sai ka ga ya wayi gari shine mai yawan azumi ba ma na farilla kaɗai ba na nafila mai yawan nafilfili banda farilla a kan lokaci za ka gan shi mai yawan tsayuwar dare mai yawan sadaka mai yawan alheri mai yawan sadar da zumunta sai ka gan shi yana jin tsoron haɗuwarsa da ubangijinsa yana kuma fatan samun rahama ya gyara ababen da ya a baya duk Allah ya share shi yasa kullum kar ka ga mutum kai tsaye ka cewa na ɗan wuce ne a ina ka sani in ya tuba fa Allah ya gafarta mai kan ya mutu an fahimta da kyau ka iya cewa aiki kaza aikin ‘yan wuta ne, mai aikata kaza aikin irin aikin da ‘yan wuta ne ke yi, Allah ya tsare mu, ya ‘yan uwa mu menai, mu sani, duk wanda ya je ya ƙazanta kansa, ya munana kansa da ayyuka na saɓo, ya zama wato cikin ƙazanta ta zunubi, ka san zunubi ƙazanta ne, gubarsa da ƙazantarsa wato tafi ba haya wari Allah ya tsare mu da mai zunubi ya san halin da yake ciki na ƙazanta wallahi da bai ba duk wani wankanka da turarenka da ka kana saba ma Allah cikin ƙazanta kake cikin guba kake me yasa ka ga mushrikai aka kira su najasa Allah ya tsare mu shi yasa tsafta shine imani tsafta shine takawa jin tsoron Allah to duk wanda ya san yana cikin ƙazanta ta zunubi da saɓan Allah ya maza maza ya je ya wanke wannan ƙazanta da ruwa na tuba da na gafara Allah mai karɓar masu tuba ne kuma yana ma son masu tuba ɗin yana kuma son masu tsarki Allah ka karɓi tubanmu Allah ka tsarkake mu ya ‘yan uwa musulmi mu sani lallai yanayi da muke ciki a yau muna buƙatar mu san hanyoyin da za mu Allah ya karɓe mu ya gafarta mana daga cikin ababen da suke banda neman gafara ababen da suke taimaka ma bawa Allah ya karɓai shine ayyuka na gari al'amalu saliha kamar ayyuka na farilla da Allah ya kallafa maka sallah cikin jama'a azumi na ramadana da yake tinkaro mu sadar da zumunta biya ma iyalai haƙoƙinsu da ‘ya'yan da Allah ya baka, da nauye-nauye da ka sani na wajibi, duk wannan ana kiransu alfara'il Sannan akwai at ababa na nafila, na ƙara ma miya gishiri, ka yi sallar farilla lokacin nafila ka tashi ka yi. Azumi na nafila kana iya daurewa kana yi, ababan da za su ƙara, to waɗannan to kaffiru bi hasayi'at. su ma da su Allah yakan kankare mu bawa zunubansa sannan kuma ya ƙara ɗaga darajojinsa sannan daga ciki shine akwai mai tsarki kyautata tsahara kar ka zama mai wasa da tsarki yadda wasu suke ka je ka tsugunna ka gama bawali ba ka kawo ruwa ka tafka ba ka gama ba ka mai da wando wannan kai ka san an sha bayani kan wanda bai kyautata tsarki zai gamu da azabar kabari Allah ya tsare mu hakanan azumi hakanan sadakoki ayyukan hajji hakanan jihadi hakanan sadaka duk waɗannan suna zama sababin kankara zunubi sai dai a nan mu fahimta da kyau ba mana nufin wai ka je ka cinye dukiyar wani bawan Allah ko dukiyar al'umma ta hukuma kenan sannan ka ce bari in je in yi aikin haji ko bari in je in yi umara ko bari in sadaka kaza ka zatanka wannan ne zai sa a kankare laifin da kai na cutar bawan Allah ko al'umma wannan kuskure ne ba haka ake nufi ba duk inda aka ce kyawawan ayyuka suna share munana abin da ke tsakaninka da Allah maɗaukaki amma haƙƙin bayi sai ka mayan masu akwai abin da ake ce raddul mazalim mayar da ababen da ka zalunci wani ka mayan masa ne cikon sharuɗan tuban zalunci tsakanin bawa da abin halitta Allah ya tsare mu da taɓa harkin wani Allah ka kame hannayenmu da duk abin da za mu taɓa dukiyar wani ko haƙƙin wani, Allah ka tsare domin wannan bala'in neman tuban yadda yake da matsala tsakaninka da Allah in ka ce Allah na tuba Allah sai ce na yafi, amma haƙƙin wani sai ka mayar, saboda haka mu yi hattara ya ‘yan uwa, har wa yau daga cikin abubuwa wanda za su taimaka mana ya zama ayyukanmu Allah ya karɓa shine abubuwa da suka zo cikin hadisin Muslim ya faɗe su hadisin Bukhari ya lissafo su da yawa takonka zuwa masallaci duk takonka da za ka yi guda biyu in ka ɗaga wannan ƙafar a kan ma zunubi in ka sake ɗaga waccan a ɗaga ka haka za a yi ta maka har masallaci a ƙara daraja a kan kare maka zunubi a ƙara daraja har takonka ka kai masallaci haka nan sallolinka da kake guda biyar a wuni daga wannan sallar zuwa waccan ana kankare zunubi haka nan juma'a zuwa juma'a daga sati zuwa sati yana zama sababin kankare zunubai muddin mutum bai auka ma manya-manyan kaba'ir ba akwai manya-manyan zunuban da sai kai musu tuba na musamman Allah ya tsare mu da irin waɗannan hakanan alwala da kyautata ta da kulawa da ita tana zama sababin kankare zunubai ranar juma'a ka kama hanya ka tafi masallaci ka je kai shiru ana hudu ba ka saurara yana cikin abin da yasa ake kankare mu bawa zunubi na wannan satin har a ƙara kwana uku a dishin akai kaga kwana nawa kenan kwana goma kenan an kankare ma zunubin sati sai a ƙara kuma kwana uku ya zama kwana goma kenan ga kwana bakwai ga uku an hada nawa kenan amma da sharaɗin cewa in ka zo juma'a za ka saurara ran na wani ya zo yake bayani wasu ana hudu ba ta larabci sai su shirun ana fassara ta da hausa sai ta surutu wasu haɗa waya suke wasu magana suke da na kusa da su kaga wannan sun ɓata su ko ba daidai ba ne sauraron hudu ba wani yanki ne na sallar juma'a shi yasa ba daidai ba ne in ana yin hudu ba sawa'un da yaren da kake ji ne ko da wanda baka ji ba daidai ne ka riƙa magana ba Allah ya gafarta mana ya ƴan uwa bugu da ƙari akan wannan bayan wannan abubuwan da suke sababa kankare zunubi shine abubuwa na bala'i da kan iya shafan bawa ko a karan kanshi ko a dukiyarsa ko a ‘ya'yansa shi ma in wannan abuwa suka jiro mai na musibu na rayuwar duniya ta yau da kullum ko wata musiba ta zamani da takan zo duk wannan idan bawa ya mai da al'amarinsa ga Allah ya nemi ladan haƙurinsa wurin Allah kan abin da ya samai shi ma sai Allah ya kankare masa wani zunubi nasa shi yasa in ba ka da lafiya aka zo gai da kai akan ce Allah ya sa ka fara ni ko kuma da larabci a ce Allahumma ja'alhu tahuran laka Allah ya sanya ciwon ya zama tsarki gare ka ma'ana a kankare maka zunubi ya ‘yan uwa ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim cewa annabi ke cewa ba wani musiba da za ta sami musulmi wato face sai Allah ya kankare masa wato wani zunubi hatta ƙaya da zai taka ta da raɗaɗi ko babu to sai an kankare mai in ya mai da al'amarinsa ga Allah ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan raɗaɗin taka ƙaya to sai an kankare mai wani zunubi kuma sai an ba shi ladan haƙuri sai kuma an ɗaga darajarsa saboda haka ya ‘yan uwa mu duba da kyau wannan duka hanyoyi ne da Allah ya sanya mana na inda za a kankare mana zunubinmu don a ƙara mana darajarmu yayan uwa musulmi mu sani lallai bawa wani bawan za ka ga cewa wato ainihin idan ya fuskanta zuwa ga Ubangijinsa fuskanta ta gaskiya ya tuba tuba na gaskiya ya su kankance da Allah zai masa rahama ya yi ƙoƙarinsa iya iyawa wajen ayyuka na gari to sai ka ga wata natsuwa ta shiga zuciyarsa ya natsu da yana bagan-bagan yana cikin rudu amma in Allah ya saukan mai da wato rahama sai ka ga ya cusa masa son neman gafara ubangiji neman barin zunubin da yake neman wannan abubuwan kuma yadda Allah zai gafarta mai to za ka gane wannan ta ganin natsuwa a zuciyarsa sannan da kuma tsayuwa akan hanya gwadabe na gaskiya gode bi siratul mustaqim sannan kuma za ka ga Allah ya yi masa sutura domin barin zunubi da komawa zuwa ga hanya ta gari ba ƙaramin alheri bane ga bawa shi yasa Allah ke ba mu labari ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya shine taubatan nasuhan mai tuba tuba na gaskiya in bawa ya tuba ya bar ayyukan sabo wallahi zaka ga hafiskarsa canzawa ciki da ina cikin zunubi ayyuka na saƙo za ga fuska te baki amma ya tuba tuba na gaskiya ya koma ga Allah ayyukan alkhairi ayyuka na ibada sai ga Allah haskaka zuciyarsa Allah ka haskaka zukatanmu ka tsare mu da ayyukan saƙo domin shi saƙo yana muna na jiki ne yana muna na zuciya kamar yadda in ya ɗaga a zuciya take ɗigon baƙi in an tuba a shafe in ba tuba ba ɗigon aka ƙara ya ƙara faɗi yana nan ana nan ya baibaye zuciyar daga nan sai a ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah ya tsare mu da ayyukan sabo Allah ya tabbatar da mu akan hanya ta gari sauran abubuwa da na kawo ciko shine cewa mutane iri biyu ne akwai bawan da zaka ga in ya ji wa'azi yana ji nan take zaka ga ya bar abin da yake yi akwai wanda kuma tsawon rayuwa ta kan ruɗe shi wani lafiya ta kan ruɗe shi wani ƙuruciya kan ruɗe shi wani ni'ima da Allah ya mai ta dukiya wani ni'ima ta ganin halin da yake ciki sai ya ta auka ma ayyukan saɓo sannan an ce ya tuba ya ta zan tuba zan tuba zan tuba Mana sai nan gaba kenan wa iyazu billah mai irin wannan yanayin yana yaudarar kansa bai sani ba cewa bai san ƙarshen al'amarinsa ba gashi kuma al'ibratu bil khawatim abin lura wai da mai ka cika da mai na cika Allah ya samu cika da kyakkyawa saboda haka mai irin wannan yana cikin haɗari ya yi mummunar cikawa domin bai san sadda mutuwa za ta zo mai baga ta tamba kwatsam yau mutuwan nan da ake ta wannan zamanin an hau mota an tafi an hau jirgi an tafi an wane ne yau muna cikin yanayi na hanyoyin ajali na mutuwar fuja'a to ya uwa mai irin wannan ciwa nan gaba zan tuba wallahi ya ji tsoron irin wannan mutuwa ɗin kada ta zo mai ba shiri ga abin da Allah ya ce wa laisati taubatu lillazina yamaluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an wato waɗannan da ake ce masu su tuba suke ƙin tuba sun san kuma sun yi ayyuka na saƙo su ƙi suna ta aikatawa sun ƙi har sai mutuwa ta zo masu sannan su ce inni tubtul ana wai ni na tuba Allah ya ce to laisa ce tauba wannan ba za a karbi tuban su ba Allah ba zai karɓa ba kai na da taɓar gaza sai ajali ya zo Allah ya tsare mu da irin wannan to daga cikin mutane da su za mu cika wanda shi kuma da ya ji wa'azi ya ji abu na abin da yake na kurkure to daga nan nan take zai gaugawa zuwa ga tuba ba zai ce sai gobe ba sai an jima sai shekara kaza nan take za ka ga ya koma ga Allah ya gaugawa kenan zuwa maransa faɗa da zuciyarsa ja mata kunne sai ka ga ya koma ya wanke zunubansa duka da ruwa na neman wato ruwan gafara neman gafara ga Allah ya sami ruwan da ake wanke zunubi shine istighfari da komawa zuwa ga Allah da ayyuka na gari gaba ɗaya sai ya wanke zunubansa sai ka ga irin wannan bawan malamai suka ce shi ke shiga cikin alkawarin da Allah ya yi na ba su aljanna masu wannan halin aljanna da faɗin ta yafi faɗin sama da ƙasa Allah ya masu alkawari ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah waɗannan waɗanda idan suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu nan sai su tuna Allah zakaru zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai su tuna Allah mun yi ba daidai ba Allah ka gafarta mana Allah ya ce man yaghfiru dhunuba illa Allah sun gane ba wanda ke gafarta zunubi sai Allah walam yusirru ala ma fa'alu ba su ci gaba da abin da suke din na banna ba na saƙo wahum lamuna alhali suna sane ba sun gane ba laifi ne ka ba su cika ba daga sun yanke sun bari riba kake ci ka bari wani abu kake na barna ka bari dama kai kasan kake kayanka ba sani muka ba to daga yan sai ka tuba ka bari sai ka dawo hanyar bayan Allah me sakamakon su Allah ya ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim waɗannan sakamakon su shine ne wato gafara ta musamman daga ubangijinsu da zai gafarta masu wa jannatun tajri min tatal anhar da aljannai da Allah zai ba su ƙoramai na gudana ƙarƙashinsu sannan khalidi na fiha za su dawwama cikin aljannar wa ni'ima ajrul amili Allah ya ce madalla da ladan masu aiki sun yi tuba tuba na gaskiya sun bibiye shi da aiki na gari wannan malamai suka ce shine halin mutane biyu in sun ji wa'azi waɗancan sun ji su ɗore su ki tuba wannan sun ji su bari daga nan sun koma ga Allah sun bari to irin wannan shi muke so sau da aka yayin uwa mu ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah Allahumma izal islam muslimi sako guda ɗaya shi ne yanayin da muke ciki na zafi ya zama mana darasi da izina da azaba ta ubangiji annabi na cewa lokacin zafi ku jinkirta sallah azahar domin me wannan tsananin zahin wato huci ne na wutar jahannama haka annabi ya ce eh abridu bis salat ko fa inna shiddatal harri min faihi jahannama huci ne na jahannama to idan zafin da muke ji huci ne zaka dan iya sa fanka zaka dan iya daukan mafeci a waje gidanka ka dan fitar da kai duk wannan dan Allah wuta jahannama zai iya fita daga cikin ta an sashi idan wannan hucinta ne to ina ga ita wutar mu ji tsoron Allah ya ‘yan uwa musamman talaka da bai da zaka ka iya sa inji generator 24 hours ya baka sanyi kuma ƙasar ba wutar ya za kai kaga mu kamata mu ƙara alaƙa kyautata alaƙa mu da Allah mu ji tsoron Allah mu kyautata don mu sami waccan aljannar wannan zafin ba komai ba ne in muka je muka sami rahama Allah ya mana rahama Allah ya ji kanmu Allahumma aiz al-islam muslimi wa adilla shirk wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadak al-muhidin Allahumma zalzil al-ard tahta aqdam al-yahudi wan nasara wash-shu'iyyin wal mulhidin wa man bayahum wa salamahum wa sara ala najihim bi rahmatika arhamar rahimin اللهم زينا بزينة الإيمان وحببه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا جميعا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقهم ببطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله